Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata shida ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz Ukraine da Rasha sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kyason da ke kudancin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je ƙasar Saudiya yau talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da tattalin arziki. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin badakshan da ke arewa maso gabashin kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau talata ne a rantsar da yemi mobalade dan asalin najeriya a matsayin sabon magajin garin birnin colorado springs na jihar colorado ta nan amurka za a ji cewa kungiyar kwadagon najeriya nlc ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki don janye tallafin fetur ba bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta kasar kamaru kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ukraine da Rasha sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan ta Kakova da ke yankin Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Nipro matsuguni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa a kan lamarin. lalata madatsar ruwa mai samar da lantarki ta kakova da aka yi ya tabbatar wa duniya cewa dole ne a fatattaki dakaran rasha daga kowane lungu da sako na ukraine abinda zelensky ya rubuta kenan a shafinsa na twitter shugaban kula da harkokin fadar gwamnatin ukraine andriy yamak ya rubuta ta telegram cewa lalata madatsar da rasha ta yi muzanta muhalli ne da kuma laifin yaƙi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tafi kasar Saudiya a yau talata domin tattaunawa kan batutuwan tsaro da kuma tattalin arziki. Gabanin ziyarar a jiya Litinin, Blinken ya faɗi cewa Amurka tana da muradi na tsaron ƙasa wajen ganin an inganta dangantaka tsakanin Isra'ila da Saudiya. Tun zamanin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter. amurka ke daidaita dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa da yawa ciki har da masar bahrain morocco da haɗaɗɗiyar daular larabawa to madalla kafin mu ji ƙarashin labaran duniyar za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga nan amurka A yau talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado ta nan Amurka. Yemimo Balade dan asalin Najeriya shi ne bakar fata na farko a tarihin birnin da aka taba zaba magajin gari. Abokin aikin Ibrahim Garba ya tattauna mana da Haruna Shehu Maraba Jos da yanzu haka yake can birnin inda ya fara da tambayar sa halin da ake ciki game da shirye-shirye sai ya ce. Malam Ibrahim a halin da ake ciki yanzu za a iya cewa shirye-shirye sun yi nisa sosai. Wannan abu an san zai zo yau saboda haka an ɗauki matakai na shirya mashi. a za a gudanar da wannan biki na rantsar da shi wannan sabon magajin gari na 42 kenan wato yemi mobolade a gidan adana kayan tarihi na pioneers museum da karfe goma na safiya kuma yanzu haka da nake magana da ku karfe bakwai da rabi ne saboda haka akwai dan sauran lokaci kafin a fara wannan biki kuma daga karfe takwas da rabi na safiya za a rufe ita hanya wacce ta ratsa ta wato shi wannan gidan adana kayan tarihi a inda za a gudanar da wannan biki. To Malam Haruna ga dukkan alamu akwai abubuwan tarihi da na ban sha'awa game da wannan magajin gari kamar yadda kai ta bayyanawa a baya ko za ka sake bayyanawa ma waɗanda ba su ji ba? To alal hakika Malam Ibrahim wannan babban abu ne da ke cike da tarihi. yemi da ɗan najeriya ne bakar fata shine mutum na farko da mutanen wannan birni na colorado springs suka zaba a matsayin magajin garinsu kuma ka manta wannan yanki ne da 'yan jam'iyyar republican su ne suka fi lashe zaɓe alal hakika ma tun kusan shekaru 45 da suka gabata ba a taɓa samun wani wanda ba dan jam'iyyar republican ba da aka zaɓa a matsayin magajin gari saboda haka a wannan shi da ya fito takara ba a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba wato ko da ke shi kanshi wannan zaben na magajin gari dama ba zaɓe ne da mutane suke shiga a ƙarƙashin jam'iyya ba hmm. amma dai duk wanda yake tsayawa takara an san yana da wata jam'iyyar da yake goya wato goyon bayan a aƙidinta to amma wannan ne karin farko da aka samu wanda bai goyon bayan jam'iyyar democrat bai kuma goyon bayan jam'iyyar republican da ya tsaya takara kuma aka zaɓe shi sannan bugu da ƙari yanki ne da yake da wato fararen fata da yawa hmm. ah, ba za a tunanin cewa wani wanda ba farar fata ba zai iya zuwa ya tsaya takara a wannan waje ya ce to kuma sai gashi wannan baka fata wanda shi ne na farko da aka zaɓa ah, to kamar yadda ka faɗa abu ne da ke cike da tarihi. To da alamar wannan biki zai samu halartar wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin 'yan Najeriya? eh to kawo yanzu dai ba mu samu bayani a game da suwaye da suwaye za su halarci wannan ba amma dai tabbas akwai mahaifiyar shi wannan sabon magajin gari da za ta taso daga texas hmm. za ta halarci wannan biki na rantsar da shi kuma sannan kamar yadda ya yi mana bayani jiya da muna hira da shi cewa mahaifin shi ma zai taso daga najeriya amma ba zai samu halartar wannan rantsar da shi da za a yi ba amma yan kwanaki masu zuwa akwai wani kasaitaccen biki da za a shirya na taya shi murna mahaifin shi zai zo daga Najeriya. Hmm. To akwai kuma wasu muhimman bayanai da za ka yi game da wannan muhimmin al'amari? To akwai bayanai da yawa a Colorado Springs Malam Ibrahim a gari ne mai matukar muhimmanci a Amurka. A kusan akwai a rundunonin sojin Amurka da dama da suke wannan gari akwai ainihin makaranta ta horar da sojojin sama. na amurka da take wannan gari sannan wannan zaɓe da aka yi ma shi yemi dai kamar yadda na samu zantawa da wasu daga cikin turawan ma da ke wannan guri abin da ya sa suka zaɓe shi shine mutum ne tun bayan da ya baro najeriya shekaru ashirin da bakwai da suka gabata ya je ya yi karatu shekaru goma da suka gabata kuma ya zo nan ya shiga al'amura da dama da suka shafi kasuwanci da taimaka ma jama'a. Haruna Shehu marabar jos kenan a hirar shi da abokin aikin Ibrahim Garba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Farashin man fetur na bayan fage ya yi tashin gauron zabi a yankin iyakan Najeriya da Nijar ta fagen wato ta gefen birnin Kwanni a jihar Tawa sakamakon janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar najeriya ya yi jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a makon da ya gabata wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya ji daga wasu masu harkokin sufuri da suka kuka akan yadda lamarin ya shafe su sunana mahmud gaskiya inda farashin nan man na yake ya yi uba sosai haka nan na ci gaba da shan mamma yanzu gashi nan ma karshe ma rai sun hanyoyin yau in gama ina tunanin kawai aji shi zan yi in ya yi sauki in doka ya hau mamman na hanci wanda aka hisan da cewa hana president na ta sau to gaskiya musamman akwai illa gare shi ya shahi mu gaskiya kama ya shahi sana'an mu tsadan man fetur saboda mutane yanzu halin da ake ciki mutane ba kuɗi gare su ba man nan ya tsada kuma idan ka ce za ka kayan ƙarin kuɗin kuma a daidaita sahu mutane za su ganin cewa da cewa kai na kai wannan ƙari ba za su hango da cewa wannan lokaci ba ne wanda ya kama na ƙarin man fetur domin a daidaita sahu dai sai an samu ta mai take ta haya. sai dai masu sayar da man fetur na bayan fage da aka fi amfani da shi a jamhuriyar nijar iyakar kasar da tarayyar najeriya na cewa abin bai gyara su kasancewa tsada ta yi yawa tun daga inda suke sayo man fetur din daga najeriya na'am ido da ana sira shi jikka bakwai yanzu ya kai jikka goma sha uku yanzu kaga kamar kusan bido kudin jarin bido na farko ya linka biyu yanzu misali in kudin bido guda ga kake ne yanzu in zaka ka koma ka so baka da bai kai kudin bido waɗanda suke da amma aje suka yi unhuwani da wannan dama kenan za su sa kudin sun kai na kudin bido guda yanzu kenan za ka yi unhuwani da wannan abun sai ka rika kenan kana nan yanda kake har ka kasuwancin dai mai gaskiya babu daɗi yawanci ka san al'umma an yi riga an saba al'umma haka kamata a rika yi ana tausaya ma al'umma wasu wani za ka gani shi ma da yana tawa da yato galam yake sha wani yanzu ne wuce da yato a bashi lita ko lita biyu. a cewar shugabannin kungiyoyin sufuri a garin birnin kwanni da ke iyaka da tarayyar ta najeriya ba su yi karin kuɗin sufuri ba a hukumance sai dai in masu motoci ne suka yi karin kuɗin a ƙashin kawunan su. amza yusuf sj conductor kamar mu dai kungiyar mu ta direbobi da masu motoci tun da abun bi ne yake daya kenan mu yanzu game da al'amarin harkar manyan mu mu har kullun koyo shi kin tausaya na miki har yanzu dai yanzu kuka san fili din mota yanda muke doka mu yanzu mu ƙara dala kenan al'amari in ya rage to ba da za a in banda ai hankuri da shi ba abin da za a yi dan ka ƙara to menene abin da zai ka ƙara zai wadata sheka da shi kai dai inda za mu ce mu ƙara kuɗin mota ba kuma ba mu fatan abun ya kasance haka nan wajen mu raɗaɗin janye tallafin man fetur ana iya cewa ya shafi harakokin kai komo da na aikin yau da kullum da ma na ayyukan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 To yanzu kuma za mu sake bangaren ɓangaren rahotanninmu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ta ce ba daidai ne gwamnati ta yi amfani da dabarun yankan baya wajen hana yajin aiki don janye tallafin fetur ba. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da sassan biyu ke tattaunawa. Sai kotun ma'aikata ta yanke matsayar dakatar da yajin sai ta kammala sauraron korafin da gwamnatin Tinubu ta shigar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin da mail Hikaya ya aiko mana. Shugaban kungiyar kwadagon Joe jero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don ɗaukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau dabara. Yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar goma sha tara ga watan nan da alwashin sauraron bukatun 'yan kwadagon. Jami'in kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin. Salamu alaikum Alai Nasiru matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lalle lallai wannan magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a wa 'yan najeriya tallafin su a ci gaba da samun wato a man fetur da arha a wannan musguna da ake 'yan najeriya ba za mu lamunta ana musguna 'yan Najeriya ko mu je muna tattaunawa ba. Mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakaf na janye tallafi har ma a kasafin kuɗi. shi kuma a matsayin shi na zaɓaɓɓen shugaban ƙasar tarayyar najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan najeriya bai so ya gaya musu karya bai so ya ɗauki alkawarin da ba zai iya cikawa ba da ya zo wajijen an san mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire to da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta sashi a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba so na ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban kasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a ba shi dama mu ga abin da allah zai yi shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta kaduna kailani muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a yi a hada da gwamnoni su yi Allah su yi annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha sannan wannan miliyan 800 na dola da aka ce za a ranta a sa shi yadda talakawa ba ma wannan dubu biyar biyar ɗin ba ne za a yi wani abin kirki ko wajen noma ma ka sa shi yanzu kaga abinci zai zai bunƙasa a ƙasa. Za a jira a gayin da gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa. Ƙungiyar kwadagon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka wanda zai nuna tamkar bata ba da kai buri ya hau ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gaida Nasiru, yanzu kuma sai rahotonmu na ƙarshe, inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari har sau biyu a arewa mai nisa ta ƙasar Kamaru, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama. Sai dai hukumomin yankin sun zargi ƙungiyar Boko Haram da ta shafa sama da shekaru goma tana kai har-har a yankin. Ko da yake har yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabiu ya aiko mana wani harin ta'addanci da aka kai sau biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin arewa mai nisa na kasar kamaru harin ya ritsa da mutum hudu a garin more da ke mayo mayosava da wasu uku da ke nisan kilomita goma a shashin logon da shari ba a yi ikirarin kai hare-haren ba a wannan yanki da Boko Haram ta shafe shekaru goma tana gaza Idanu sun karkata zuwa ga wannan nebula na ta'addanci. Malam Balarabe gani yake yi cewa. To abin da yi shekara goma ana wannan sha'ani. To abin da zamu dai ba abin nan bai kada a rage sha a zage a roƙi Allah domin abin kaman ana gani ya wuce. Maki kuma bai bacci. To abin da yake su da suke mana tsaro su ma she su tashi ne su tsaya a daina bacci. A daina bacci. Eh, sake da ake yi shine ke kawo wannan. Ko yaushe abu ne ba su daga ba don lokacin da za su fara ba su faɗa ba haka lokacin da za su tsayar ma ba za su gaya mana ba to she mu tsaya ne mu rage da roƙon Allah karfafa musu gwiwa a ba su eh, taimako tattare da cewa ba waɗanda suka ɗauki alhakin kai hare-haren la'akari da gudanar da samfurin kisan kan na yasa hukuma ke ganin cewa kunshe-kunshen sun fito ne daga kungiyar boko haram kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a yankin sun bayyana cewa hare-hare da sace-sacen mutane tare da neman kuɗin fansa na faruwa ne da taimakon matasa 'yan shekaru 25 zuwa 30 a matsayin masu kutse. Malam Tanimu mai raguna ya kara da cewa. Gwamnati nan da gage gani duk efektif suna da shi. Kan biyu za yi ta sama da ta ƙasa. Ta sama akwai parachutist suna nan. Akwai brigataire su militaire suna nan. A yi kungiya kawai a yi sansani Na farko na sama nan lugudan wuta za yi. Sama da ƙasa a gaya ma duk population su shiga inda dalilai suna cikin wani abu. Ta ƙasa kuma a yaƙe su ta ƙasa. Problem mu san su waye ma Boko Haram ne. Amma a kama ba mu san wake kama ba a ce mu an kama a kama sai ya politize ba mu san me ake wa aka kama guda da boko haram a ce an kama ba mu gani ba ba mu gani ba duk da cewa an ɗauki lokaci mai tsaho gwamnatin kamaru ta ɗauki matakin yaƙi da ta'addancin boko haram domin ƙarfafa nasarori da aka samu a fannin tsaro da samar da zaman lafiya mai ɗorewa. a matsayina na jami'in 'yan tsaro na kira da kausassan murya ga al'umma da su ba mu haɗin kansu wajen ba mu labarai ƙarfin ƙawancin ƙasashen yankin na yaƙi da ta'addanci da kuma magance ƙalubalen tsaro da ke tasowa a tafkin chadi hukumar na ci gaba da nazarin juyin halitta na gudummawar da hukumar kula da tafkin chadi ke bayyanawa domin magance matsalolin tsaro a tafkin chadi muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabiu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya Aliyu Isa Samama ya fara bayyana wa abokin aikin Muhammad Nasir yar matakan da suke ɗauka. Yanzu haka akwai wani ɗan kishin jihar Sokoto shi ma yana ƙoƙarin ya gina katafaren wajen sarrafa albasa a jihar Sokoto wanda kamfanin kuɗin kimanin wajen dala miliyan shida kamfanin da yake kokari ya gina a jihar sokoto da ire-irensu da gwamnati ma'aikatan gona da raya kakara na ƙasa muna nan muna da haɗaka da su wajen gina ingantattun ma'ajiyar albasa wanda muka gano daga senegal da sauransu to ko menene alfanun wannan mafita da ake so a samu dr sale ibrahim yana mai cewa ai ƙasar ma gaba ɗaya matsalar da ya fi damun shine ba mu da abubuwan da za mu rinka turawa kasan waje muna samun kuɗin waje shi ya sa yau in ka dubi kuɗin canji da naira sai ka ga dala yanzu ɗari bakwai da ashirin da wani abu har da hamsin don ba ma fitar da abubuwa mu samu kudade da kasan waje to albasa da tafarnuwa na cikin abubuwan da ake bukata a kasuwannin duniya saboda haka ba don sakwata ba don ƙasar nan ma albasa na cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a yi wa nazari a daidaita ta a seta a tabbata cewa abin da ake fitarwa ana sarrafa ta kuma ana adana ta kuma ana fitar da ita waje to duk wannan aiki ne na ilimi aiki ne na sanin yadda duniya ke tafiya to ba wanda zai mana wannan ba mu ba ni dai inda nake ɗan yanzu na mun fara kokarin busar da ita za mu zo lokacin da za a rinka sata cikin jakankuna sannan za mu zo lokacin da za mu nemi kasan da za mu kai ta mu samu kudin kasan waje to in aka ce a samu kudin kasan waje ai ka san ko ba karamin abu ne ayyuka za a samu eh so wato abu ne wanda yake Allah ya ba mu arziki ga ta a ƙasa mu yi amfani kawai da basira da kyakkyawan niyya mu inganta jama'a mu su fita talauci mun tsaya muna wasa gwamnatin sokoto ta ce tana sane da hasara da manoma da masu kasuwancin kayan gwari ke tafkawa akan hakan ne ma take ɗaukar matakai kwamishinan ma'aikatar ciniki masana'antu da saka jari abdullahi yusuf hausawa ya ce akan hakan ne ta kirkiro da ma'aikatar kula da saka jari wanda yake da ba mu da investment a jihar sokoto amma saboda inganta irin waɗannan abubuwa shi ya sami girma gwamna ya yi wannan ma'aikata ta investment domin a samu mutane su saka jarin su domin a inganta irin waɗannan abubuwa da yadda allah ba albasa ɗaya kan cire tafarnuwa ba har da irin tumatur irin shinkafa irin rake irin kabejin nan da ake yi a jihar sokoto da wasu abubuwa irin sun mangoro da saurakin su insha allah rabbi duk a shirye muke za a zo da kamfuna waɗanda za su zamanantar da su a aji sai da ba za su lalace ba insha Allah rabbi a jihar Sokoto. Kamar yanzu ai duka kan mutane da yawa manoma albasa da shinkafa da karas da tomatur sun ga yanayin yadda ake doka shi yan ghana ma suna shigowa yan cote suna shigowa saurakin su wanda yake kusan yanzu duk kusan najeriya ga baki da kudanci kasashen afirka najeriya ita ke leading waɗannan ƙungiyoyin kuma ko a najeriya kuma a jihar sokoto so da yadda allah da irin waɗannan abubuwa na san ba za a samu wani kalubale ga su manoman mu ba da yadda allah tun da kamin ma a yi wannan an zo da wasu abubuwa na zamani na yadda ake aje albasa yadda za a samu raguwar lalacewar ta a cikin ƙauyuka za ka gan shi ana yi kamar irin rodo bulo irin gidan kwano da saurakin irin su goranyo gada da saurakin su in kaje za ka ga aje albasa ta shekara guda kuma za ka ga ba ta yi wata doguwar lalacewa ba so da yadda allah ba za a samu kalubale ba kuma in ka lura kamar irin da mutane ba su yarda da su amfani da takin zamani ba ba su yarda su yi amfani da irin albasa na zamani da ake amfani da shi ba amma yanzu kusan 80 to 90 percent mutanen mu irin albasa da suke amfani da shi na zamani ne haka irin tomato irin dankali da saurakin su to da Allah ba za a samu kalubale ba to sai dai so da yawa wasu jama'a sun ɗauki kayan gwamnati kamar kayan banza. shi yasa aka shigo da mutane masu zaman kansu 'yan kasuwa masu zaman kansu domin su zo a haɗa hannun jari da gwamnati da su kansu a zo a yi processing na wani kamfani na wani abu ko kuma a haɗa kamfani wanda zai processing na wasu abubuwa domin samun riba yan kasuwa su amfana su su amfana kuma gwamnati ta amfana amma idan aka ce a'a an bar shi na gwamnati ne kawai to bai zuwa ko ina wannan shi ta aka karfafa masu sokoto investment domin a jawo irin waɗannan 'yan kasuwa su zo su kafa jari na cikin gida da na waje kuma da yarda allah na san za a samu ci gaba kwarai da gaske idan mutane suka yi la'akari da irin tsawon lokacin da aka duka kame a samu wannan ci gaban mutane za su yi ba kwarai da gaske domin na san akwai mutane waɗanda sun yi shekara biyu shekara uku ba su ga ministry a gwamnatin tarayya ba su wanga department ba su gidan wannan ba su gidan wani kame a ga cewa wannan abin ya tabbata so alhamdulillah tunda mun sai irin wahalolin da aka yi da yadda allah za a rike shi jamau kuma za a ci more shi ba za a yi amfani domin a ga cewa an lalata wannan abin ba insha Allah. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin yadda ƙasar ta kashe dala miliyan ɗari biyar da sittin wajen shigo da shinkafa a bara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni.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 Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Amadu Manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki. Mai cewa zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Ku bani dama na yi Allah wadai da matakin dakatar da shiga yajin aikin da kungiyar kwadago ta NLC ta yi a Najeriya akan cire tallafin man fetur. a gaskiya talakawa suna cikin bakin ciki da janye tallafin mai domin rayuwarsu ta yi tsanani mun shiga kuncin rayuwa yau dai talaka ba shi da wurin kuka allah ya kawo ɗauki ga talakan najeriya sai kuma ra'ayin abubakar kawo girgir mai cewa salamu alaikum muryar amurka ya kamata gwamnatin najeriya ta rintsa ido akan wannan haramtacciyar kungiya ta ipop ta yi duk abin da ya dace shin al'umma da wanne za su je halin rayuwa ko dokoki da buntatawar da 'yan kungiyar ipop ke yi masu muna fatan wannan kira zai je ga inda ya dace kuma ya abin da ya dace sai kuma ra'ayin sani mai lange-lange yalwa ya wuri mai cewa sake rage yawan man fetur ɗin da najeriya ke fitarwa da kashi ashirin cikin ɗari a sabon tsarin kungiyar opec ba ƙaramin koma baya bane ga najeriya ganin yadda ƙasar ke fafutukar biyan ɗimbin basussukan da ke kanta. A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wani mai magana da yawon jami'an yankin Mu'azzuddin Amadi ya faɗawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa a kan hanyar kai Nisar Ahmad Ahmadi aiki cikin wata mota a babban birnin lardin Faizabad. Kawai wani ɗan ƙunar bakin wake ya afka musu da motar da yake ɗauke da ita wato da yake tukawa wacce ke dangare da bama bamai. Ahmadi ya ce gagarumar fashewar da ta auku ta jikata akalla farar hula shida. Nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan harin wanda aka kai a lardin Afghanistan mai tsaunuka wanda ke kusa da kasashen china pakistan da tajikistan wani harin bom na mota da aka kai a watan disamban bara ya yi sanadin kisan shugaban 'yan sandan taliban na badakshan a wani hari da kungiyar ta'addan is reshen afghanistan da ake kira is ke ta dauki alhakin kaiwa ukraine da rasha sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau talata a kusa da birnin kyason da ke kudancin ukraine lalata madatsar ruwan ta kakakova da ke yankin ukraine da sojojin rasha suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin nipro matsugunni shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa a kan lamarin to masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto labarai da kuma julie gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz babalake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.